Shin yara Allah nana habayara yara manyan gobe, yan yara ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara be, gobe, shin yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe, habayara yara manyan gobe. nana, to gara ku taka yara, kuma gara ku yara. ku bi malaman makaranta, ‘yan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau, irin haka Allah ke so. ‘Yan yara manyan gobe, abba yara Allah nan, ‘yan yara manyan gobe, ‘yan yara. ‘Yan yara ku je makaranta, kun ga irin haka Allah ke so. ‘Yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, to irin haka Allah ke so. kwai ci gaba mai amfani kwai ci gaba mai amfani kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau kun girma idan kun yadda ɗan yara manyan gobe haba yara allah na nan ɗan yara allah na nan haba yara manyan gobe Kai gyara ku bi ma iyaye, ku malaman makaranta kun ga irin haka Allah ke so, in yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe, haba yara Allah nana, ga yara, haba yara, ga yara manyan gobe, ga yara in mu ne yau to yara ku ne gobe. ku lura da wannan kalma kan yan yara manyan gobe kaba yara Allah nana da yara manyan gobe kaba yara Allah nana yan yara manyan gobe har ku bi ma iyaye don kwasan aiki mai kyau ku sadu da inganci don ku sadu da girma mai kyau ku sadu da halin kirki yara ku dinga biyayya kun ga irin haka Allah ke so yara ku dinga biyayya kun ga irin haka Allah ke so ga yara bayan